Kallon barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu ne zan nuna muku wata hanya ne da za ka samu kyautar data 500 MB ma'ana MB 500 a layinka na MTN. Kuma ya kasance wannan kowane layi na MTN yana yi. Amma kafin in nuna muku yadda za ka yi, idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar na farko, ko ka manta ba kai mana subscribe ba to da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe sai ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all shi zai ba da dama da zarar na ɗaura bidiyo a ranka sanar da kai idan bidiyon ne ya burge kuma ka danna mana like ka mana share ga zuwa ga social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana kamar yadda na gaya muku da farko shine akwai hanyar da zaka bi ka riƙa samun 500 MB a kullum a layin ka na MTN amma in ya kasance ka daɗe ba kalli wannan bidiyon ba saboda wannan wata manhaja ce ake amfani da shi wanda cewa da wannan manhajan da ita ne ake amfani ake amfani sai a raka baka wannan abu. in ya kasance ka daɗe ba kalli wannan bidiyon ba to zai iya yawa abun ya tsaya amma idan Allah ya yarda in ya zama cewa ya tsaya za mu yi ƙoƙarin cewa sanar da ku lokaci-lokaci. Ku bi mu a shafinmu na Telegram, yana nan a description. Sannan zan ajiye maku link ɗin application ɗin da za ka yi amfani da shi ka riƙa samun wannan MB ɗin a kullum a layinka na MTN. Sannan kuma in ya kasance kana da layuka da yawa idan ka cinye za ka iya ɗauko wani layin ma ka ƙara sawa to ka ga shi ma za ka amfana da shi. in ya kai guda goma su za a riƙa baka kaga sai kai ta amfani da su kafin abin ya tsaya to abin da nake so in nuna muku shine da farko abin da zaka yi zaka je da farko abin da zaka yi shine wannan shine fuskar application ɗin bayan ka bi wannan link ɗin da na sama a description ka dauko shi za shiga cikin play store sai ka je ka yi downloading din shi a wurin idan ka yi downloading din shi a play store sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi haka zai kawo ka. Amma ya kasance kana da data ko kaɗan ne a ciki saboda idan abun ka ɗauko shi farkon yanzu ne zai buƙaci ka updating. Idan ka danna update shine zai sa maka saba ɗin duk wani abu da wasu network wanda za ka yi amfani da shi. Abu na gaba da za ka yi shine nan gurin sai ka zo daidai nan gurin sai ka zo ka taɓa wannan gurin. Ku lura da, ku lura da inda na taɓa. Ga shi nan wannan na ƙasa ga su nan guda biyu to wannan na ƙasa ba auto saba din nan ba na ƙasan nan na biyu sai ka zo ka danna shi idan ka danna shi shine sai ka zo ka zo zaka zai buɗe ma kamar haka to sai ka zo ƙasa ka zo ƙasa ka zo ƙasa zaka zo ka tada MTN e-learning a gansu mun gansu nan ga su nan guda hudu waɗannan ga su nan guda hudu su ne MTN e-learning daga ciki sai ka zaɓi guda ɗaya a gani idan ka zaɓi guda ɗaya daga cikinsu idan ka gwada wannan bai ba sai ka gwada wannan idan ka zaɓi guda ɗaya kawai sai ka dawo daga nan tsakiya ga wani wuri da aka ce go sai ka danna go ɗin nan misali sai ka danna go idan ka danna ta kun gani gashi kun gani har yayi connecting abu ne cikin sauki da zarar ya connecting zaka ga daga nan sama ga wani kwado nan ya fito a saman wannan ɗinka kawai sai kai minimizing idan kai minimizing kawai sai ka shiga browser ka ci gaba da amfani da ka sannan kada ka manta fa da Allah ka danna mana alamar subscribe idan ka manta ba ka danna mana ba sannan ka danna mana like sai kai mana shiya ga social media domin wasu masu amfana idan ka daɗe ba ka kalli wannan bidiyon ba zai yiwu an dakatar amma insha Allah za mu rika sanar da ku lokaci lokaci da zaran wani sabo ya fito na gode